الحمد لله الذي أتم على عباده النعم ووالى عليهم المنن نحمده سبحانه بجميع المحامد ونثني عليه بما هو أهله فله الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوته من خلقه وخليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى ومن تبعهم بخير وإحسان واقتفى أما بعد عباد الله إن هذا القرآن إن هذا القرآن كله من أوله إلى آخره جاء يبين معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ينفي الشرك وتوابعه ويقرر الإخلاص وشرائعه ويغرس التوحيد وقواعده لقد تم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة هذه الكلمة والتزام أحكامها والعمل بمقتضاها قال الحسن البصيري رحمه الله للفرزدق, للفرزدق الشاعر ماذا أعددت لهذا اليوم وجده يدفن زوجته قال له ماذا أعددت لهذا اليوم قال شهادة, لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أثنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح وأسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله السبعة التي ذكرها علماء التوحيد وهذه الشروط عباد الله هي الشرط الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم روى مسلم في كتاب الإيمان من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الشرط الثاني أن يكون قائلها مستيقنا بمدلولاتها كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة الشرط الثالث أن يقبل العبد ما اقتضته هذه الكلمة أن يقبل العبد ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فمن قبلها وعمل بها نجاه الله ومن ردها وأباها أهلكه الله وأكبه الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له عباد الله روى الإمام النووي في كتاب الحجة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه كما قال الله تعالى الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار الشرط السادس الإخلاص وهو تصفية بصالح النية عن جميع عن جميع شوائب الشرك قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي الشرط السابع محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فاتقوا الله عباد الله واعرفوا منة الله عليكم بهذا الدين ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من حمى جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك وسد ذرائع الشرك وطرق صاحب الحوض والشفاعة النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها أشرا اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنئم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana ni'imominsa suke ci gaba da sauka gare mu muna yabo muna godiya gare shi subhanahu wata'ala mun shaida babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ko mun shaida annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah masoyin Allah wanda Allah ya turo shi zuwa ga wannan duniya domin ya zama rahama ya zama tausayi ya zama ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa ya yi wa wannan al'umma nasiha ya ci gaba da karantar da addini da yada addini har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama mu muna roƙonka ka sanya mu cikin wannan saboda falalarka da karamcinka ya ubangiji bayan Allah alqur'anin nan da muke karantawa alƙur'anin nan da yake hannunmu daga farkonsa zuwa ƙarshensa abu ɗaya yake bayani bayanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana ɗora mutane akan tauhidi da duk abin da yake da alaƙa da girmama ubangiji da kaɗai ta Allah yana koyar da mu yin aiki don Allah kaucewa riya kaucewa duk wani abu wanda zai sa a ce mutum ya haɗa wani da Allah a cikin abin da ake wa Allah wannan alƙur'anin yana karantar da mu yadda za a ɗora mutane akan tauhidi a ɗora mutane akan lafiyayyar aƙida sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kalma wacce alqur'ani yazo yi bayani akan ta yake sharhinta yake fadar falalatta yake fadar sharuɗanta yake fadar ka'idojinta sahabban manzon Allah sun gama fahimtar wannan kalma sun kuma yi aiki da abin da ta hukunta sun kuma fahimci abin da ke cikinta wata rana ɗaya daga cikin malaman tabi'ai wanda ake cewa da shi shaikhut tabi'in al-imam Hassan al-basri rahimahullah wani mawaki wanda ya shahara matarsa ta mutu an je makabarta ana haka an ajiye matar a bakin rami sai wannan malamin ya zo kusa da wannan mawaƙin ya raka masa a sa ice wannan ranar da ake rami za a binne matarka wani irin tanadi kai mata wannan mawakin sai ya daga kansa ikalli wannan malamin ita tanadin da naiwa wannan ranar wacce za a zo a saka nema nai mata tanadin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai Hassan al ya yace ka kyauta kuma yi babban tanadi amma abu ɗaya nake so na gaya maka bayan wannan tanadin na kalmar shahada da kai to ka kiyayi wayiwa musulmi kazafi saboda an san ɗabi'ar mawaka za su ji haushinka su faɗa abin da ba haka akan ka ba za su ji haushinka ko za ka kyautata musu su yi maka ƙariya domin su faɗi falalarka sai ce to ka kiyayi wa musulmi sharri ko da ka yi guzurin la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan musulmi ba su kubuta daga harshenka ba ba su kubuta daga hannun ka ba mutuncin musulmi bai tsaru ba baka kiyaye shi ba to wallahi wannan tanadin ba zai maka amfani ba wani malami daga cikin malaman tabi'ai wanda ake cewa da shi wahab ibn munabbih shine wani almajirin sai zai ce akramaka Allah wai ita la ilaha Lahu ba ita ce mabudin shiga aljanna ba sai ce ita ce mabudin aljanna amma da ka taka ji kowane mabudi yana da buƙatar haƙori idan ka zo da mabudin da ba shi da haƙori ba ƙofar da zai buɗe maka idan ka zo da mabudi wanda ike mai haƙori in ka sa shi a cikin ramin da ika mata isa ka sa sai buɗe maka ƙofa saboda ka la ilaha illallah tana da haƙora idan ka zo da la ilaha illallah da ba ta da haƙora ba za ta yi maka amfani ba haƙoran la ilaha illallah shi ne abin da malaman tauhidi suka faɗa wasu sharuɗa guda bakwai wata la ilaha illallah muhammadu rasulullah tana da sharuɗa guda bakwai sai ka cika ta Allah zai karɓe ta kuma sannan tana da abin da ke warware ta daga cikin sharuɗan la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine wanda ke faɗan la ilaha illallah ya san ma'anarta me ta tabbatar mai ta kore shi sa ubangiji ta'ala yace fa'alam annahu la ilaha illallah yana magana ne a kansa amma sai yace fa'alam watan wanda bai san Allah ba zai iya magana akan Allah ba wanda bai san Allah ba zai girmama Allah ba saboda haka in kana san tauhidin kai zaman dola to lafiyayye to ka san abin da kake faɗa a wani gurin ubangiji mai girma ɗaukaka da zai yi shaida a kansa ya ce da kansa shi ya yadda ya shaida shine ubangijin gaskiya sai ice sai malamai masana sai mala'iku waɗannan su ma sun yarda da cewa Allah shine ubangijin gaskiya sannan ma'abota ilimi don a nuna maka falalar sanin ma'anar la'ilaha illallah imam muslim a cikin kitabul iman ya kawo hadisin sayyidina usman Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mutu yana sanar da cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan mutumin zai shiga aljanna abin da ake nufi da ina sane watan ya san ma'anar la ilaha illallah da abin da ta kunsa wannan mutumin abin da zai hana shiga aljanna mutuwa sharadi na biyu na la ilaha illallah shine kai da ka faɗi la ilaha illallah duk abin da la ilaha illallah ta zo da shi ta hukunta ka yadda da shi kuma ka sa kankance, ka gamsu babu shakka babu kokonto a cikin zuciyarka shi sa imam muslim ya kawo hadisin abu huraira Allah ya kare da a gare shi a cikinsa wata rana ana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai a cikin sahabbansa ba tambayarsa aka yi ba komai ba sai sai ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yace ina ƙara tabbatar muku na yadda ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah yace ni ko manzon Allah ne ina wanda ba su yadda ba Allah ya yadda shi manzon Allah ne sannan shi ya yadda shi manzon Allah ne kowa ma ya yadda babu komai to amma wanda yadda cewar Allah shi kaɗai shi ne abokin bauta shi ne abin bauta manzan Allah shi ne manzan da Allah ya aiko annabi ya ce wannan kalmomin guda biyu la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la yalqallah bihi ma abdun ghayra shakin fiha illa dakhala aljanna babu wani bawa da zai gamu da Allah ya kudirce waɗannan abubuwa guda biyu kuma baya kokonto face ya shiga aljanna sharadi na uku ka karbi Abin da la'ilaha illallah ta zo da shi da zuciyarka da harshenka duk wanda i karba abin da la'ilaha illallah ta zo da shi da zuciyarsa da harshensa yi aiki to wannan mutumin Allah zai tsirar da shi wanda i watsi da abin da la'ilaha illallah ta zo da shi Allah zai watsi da shi kuma ya jefa shi a cikin wuta ita ce kalmar da duk wanda ya faɗe ta ya tsira ita ce kalmar da duk wanda ya riƙe ta ba shi da bakin ciki a duniya ballantana ko ya bakin ciki a lahira Sharaɗi na hudu miƙa wuya da abin da duk la ilaha illallah ta hukunta Allah ya ce tsaya nan ka tsaya Allah ya ce je ka can ka je Allah ya ce bari ka bari Allah ya ce yi ka yi ba tare da ka samu wani kaikayi a cikin zuciyarka ba Imamin nawawi a cikin kitabul hujja ya fitar da wani hadisi da isnadi sahihi a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah da raina ke hannunsa babu wani mutum da zai zama cikakken mummuni sai san zuciyarsa ya bi abin da nazo da shi watan duk bukatarka duk san zuciyarka duk abin da kake so ka yi kokarin ka fifita abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kuma abin da manzon Allah ya zo da shi sharadi na biyar ya zamanto fadin ka na la ilaha illallah fadi ne na gaskiya daga harshe har cikin zuciyarka shi sa ubangiji ta'ala yake cewa mutane suna tsammanin zamu mu kyale su ne babu jarrabawa babu gwadawa domin sun ce la ilaha illallah duk lokacin da kace la ilaha illallah to kai shirin cewa Allah zai jarrabe ka ya jarrabe ka a lafiyarka ya jarrabe ka a lafiyar iyalinka ko ta ƴaƴanka ko ta iyayenka ko i jarrabe ka a dukiyarka ko i jarrabe ka a garinka ko i jarrabe ka a ƙasarka domin ya gwada cewar wannan la ilaha illallah ka faɗa ta gaskiya ce ko ba ta gaskiya ba ce shi sa Allah ya ce wanda suka gabace mu Allah ya jarrabe su saboda haka mu ma lalle sai Allah ya jarraba mu ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin mu'ad. ibnu jabal Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bawa da zai yadda da wannan kalmar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah daga kan harshensa har zuwa birnin zuciyarsa face Allah ya haramta masa shiga wuta sharadi na shida mutum ya zamanto mai ikhlasi babu riya babu shirka duk wani abu wanda zai sa a gane cewar kana hada Allah da wani a cikin bauta ka yi aiki don Allah ba don a ce ka yi ba ba don ayaba maka ba yabo ba zai sa ka ƙara ba kushiya ba za ta sa ka rage ba kamar yadda fubail ibn iyas yake cewa alamar ikhlasi shine istiwa'u zammi wal madahi da yabo da zargidi ya zama ɗaya a gurinka duk lokacin da kaga in an ce yi daidai za ka ƙara to akwai matsala in ka ji an ce ba kai daidai ba za ka rage to akwai matsala shi sa fuzaili yake cewa in kana yin aikin addinin nan domin mutane su yaba maka to wannan shine abin da ake cewa da shiriya idan kuma ka daina yin aikin addini domin kada mutane su ce kana yi kana jin tsoron matsala ita to wannan ita ce ainihin shirka saboda abin da ake so ka yi dan Allah ba ruwanka da yabo ba ruwanka da zargi wannan abin Allah ne yake ayi ya yarda da shi sai ka yi wannan abin Allah ne yake a bari bai yarda da shi ba ka bari babu ruwanka da wanda zai kalle ka ko zai zage ka ko zai aibata ka shi sa ubangiji ta'ala yake cewa ala lillahi dinul khalis addinin da Allah yake karba addinin da Allah yake bada lada a kansa shine addinul khalis addinin da aka yi shi tsantsa saboda Allah wani Allah ba shi da nasibi a cikinsa kuma wanda ne umarnin da Allah madaukakin sarki yawa bayinsa ga baki ɗaya inda yake cewa wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa duk wani abu wanda yake nuna akwai wani sofa ne na wani Allah a cikin aikinka ko cikin maganganunka ko cikin mu'amalarka kai kokarin ka kore shi ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi wasu mutane ne suka zo gurin manzon Allah suka ce ya rasulullah ceto da Allah zai baka ranar alkiyama a cikin al'ummar musulmi su wane ne za su fi cin moriyar su fi cin gajiyar wannan ceton naka na ranar alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya fi kowa wanda zai fi kowa wanda zai fi cin moriyar wannan ceton na ranar alkiyama shine mutumin da yake la ilaha illallah khalisan min qalbi duk mutumin da yake la ilaha illallah ta gaske to waɗannan su ne na hannun daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su manzan Allah zai fara ceto kuma waɗannan wanda za su zama as'adun nas bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ba fa sai an shiga wuta ba wanda ya shiga wuta wanda ya shiga uku ko da za a fito da shi ai ya shiga wahala ya shiga wahala waɗanda za a kwasa farko su ne za a nuna musu hanya waɗannan a ce su ne na manzan Allah da wane da wane da wane a ce duk ku tashi in kun miƙe sai a buɗe muku kofa aljanna mala'iku su muku zagi a shigar da ku waɗannan su ne ɗiban farko Allah ya sanya mu daga cikin su amma akwai waɗanda sai sun zama gawayi ƴan aljanna sun huta sun manta da rigingimin duniya da matsalar duniya da duk bala'in da suka gamu da shi a wannan duniya sun manta sai daga can inda ake zuwa shakatawa kuma gurin da ake zuwa shakatawa da hira fadar mahalicci subhanahu wata'ala sai an je an yi hira an zauna an kalli ubangiji wanda shi ne ya fi aljannar daɗi in an dawo gida ana cikin iyali ana morewa sai wani ya ce ah, to ke bai Allah wannan nan abokina ai ni ba ban labarinsa ba har yanzu ban gan shi ba to an so a fito da kai kenan to su ne waɗanda akwai waɗanda manzon Allah yake fitowa da su da kansa akwai wanda manya-manyan sahabbai za su fito da su akwai manya-manyan waliyan Allah da za su fito da wasu akwai kuma irin magamagarin mutane idan mun tsira za mu tuna abokan mu mu fito da su kowa zai yi ceto amma da izinin Allah idan ka bi Allah ka shiga aljanna in ka tuna da wani naka sai ka je in san da aka je ganawa da ubangiji ka ce ya Allah ka ce ba za mu yi bakin ciki ba yace kware kuwa ka ce duk abin da muke so za ka yi mana sai ya ce to wane na ban gan shi ba daman duk wanda ka ga ka gan shi a gidan aljanna ba to yana ɗaya gidan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce to je ka fito da shi za ka je ka tarar da dan uwanka ya zama gawayi imaninsa ina haskawa kamar wuta ƙyola sai ka ce ai gashi dan sai a fito da shi sai a je a jefa shi a cikin wani ruwa wannan ruwan shi ne ake sa da shi ma'ul haya wanda komai nasa zai dawo daidai wa daida sai a fito da shi amma an masa stamping a goshinsa ya bi ta wuta sai a kawo shi gaban Allah sai Allah ya ce to an gama sai ce ai ni iya wannan ma ishe ni sai a ce to an baka kamar duniyan nan da abin da ke cikin ta shine gidanka da gine-gine da komai kayan alatu sai ce ni din Allah ai yayi yawa sai ce to na ninka maka sau goma tafi to idan ya je ya zauna shi da iyalinsa ana ciye-ciye ana shaye-shaye ana tanɗa-tanɗa ana lashe-lashe sai matarsa ta aljanna sai ta daga tambari ta ce a'a halade ka biyo ta can wannan abin sai ya zama masa ciwo a cikin sai ya ji babu daɗi in an koma gurin Allah zai ce ya Allah iyali na suna aibata ne na biyo ta wuta a goge mu sai a goge masa wannan alama Allah ya tsare mu Allah ya sa za tafi aljanna ne kai tsaye ba sai mun biyo ta ko ina ba sharadi na karshe sharadi na bakwai shine kaunan la ilaha illallah da ahlu la ilaha illallah ka kana kaunar musulmi kamar yadda kake kaunar kanka kamar yadda kake kaunar ƴaƴanka kamar yadda kake kaunar ƴan uwanka ba ka da kyashi ba ka da mugunta ba ka da bakin ciki ba ka da hasada ba ka da mugun tanadi ba ka da mugun nufi game da ƴan uwanka musulmi shine mahabbatu ahli la ilaha illallah wato so ake musulmi ga baki ɗayan mu duk wanda yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaji kana kaunarsa in daɗi ya same shi ka taya shi farin ciki in abin bakin ciki ya same shi ka taya shi bakin ciki ka yi jimami da jimaminsa ka yi farin ciki da farin cikinsa ka yi bakin ciki da bakin cikinsa wannan shine sharadi na bakwai na la ilaha illallah muhammadu rasulullah jama'a mu gode wa Allah bisa ga ni'imar addinin musulunci mu gode wa Allah bisa ga ni'imar da imani ya sanya muka zama daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummar da duk abin da zai cutar da mu a rayuwar mu ta duniya ko a lahira annabin da Allah ya turo mana ya mana bayani yanzu duk inda ka zauna a wani majalisi tattaunawar da ake akwai matsi akwai kunci akwai rayuwa akwai damuwa akwai matsi abubuwa sun ci kurkuɗe abubuwa sun takura to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abin da ya koya mana yawan yin istighfari yana daga cikin abin da ke sa mutane su fita daga cikin masifa su shiga daga fita daga cikin bala'i kai malamai cewa suka yi da yanzu kamar garin Kano din nan gabaki daya a ce akwai wanda zai iya gayyata mutanen Kano gaba ɗaya da na gida da na waje da na kasuwa da na ofis da wanda baya zuwa ko ina yara da manya a ce yanayin da muke ciki muna neman Allah ya canja mana amma ba sai mun yi addu'a ba ya za a yi aka ce a ce da kowa ikwana ina istighfari wallahi garin Allah ina wayewa mun fita daga cikin damuwar da muke ciki shi sa Hassan al-Basri wani zai ce akar makalla wallahi fari ba ruwan sama sai ce ku je ku yi ta istighfari sai wani ya ce akar makalla wallahi na shiga cikin masifa talauci da matsi da takura sun man yawa ita ka je ka istighfari wani yazo ce ba ni da ɗaya ƴaƴa nake nema ita je ka istighfari wani yace jari na ya karye ita je ka istighfari wani yace rashin lafiya sai mun je asibiti mun yi magani mun rasa waraka yace ku je ku istighfari sai almajiran su ta ba a karba kalla cuta iri daban-daban magani guda ɗaya sai ce ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa cewa isa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk lokacin da abubuwa suka yi takura suka yi yawa aka rasa bakin zaren a koma istighfari surutu baya warware matsala gulma da hira aibatawa ba ta kawo ƙarshen matsala abin da ya kamata kowa idin ga yin istighfari kana kantinka astaghfirullah kana ofis astaghfirullah kana tuka mota astaghfirullah kana kwance astaghfirullah kana tafe astaghfirullah sai Allah ya buɗa mana kofofin arziki Allah ya saukan mana da ni'imarsa Allah kuma ya saukan mana da falalarsa sakamakon yin wannan istighfari din kai ma ya tabbata an ce duk lokacin da abubuwa suka ci kurkuɗe maka kai a kanka ko kai kaɗai ne abubuwa ka rasa yadda za yi da su tashi daidai lokacin sahur Isalla ko da raka'a biyu ka sallame ka yi wa annabi salati ci gaba da yin istighfari har lokacin da za a yi as-salatu ka tafi kai sallar asuba in kai sallar asuba kar ka kwanta kai bacci tsaya kai ambatar Allah ka karanta alqur'ani kai istighfari ba kanka kwana bakwai kaga abinda Allah zai maka Allah ya saukan maka da ni'ima ya saukan maka da kwanciyar hankali ya ɗauke maka zulumi ya ɗauke maka fargaba ya ɗauke maka damuwa jama'a mu ƙara gode wa Allah bisa ga wannan ni'imar ta tauhidi bisa ga wannan ni'imar ta kasancewar mu musulmi kuma a cikin musulmin ma Allah imana kyauta imana baiwa ya sa muka zama al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu gode wa Allah bisa ga wannan ni'imomi sannan mu ƙara yawaita nana ta salati ga annabi musamman ranar juma'a din nan yin salati ga annabi ranar juma'a Allah ina buɗe kofofin arziki Allah yana buɗe ƙofofin rahama Allah yana buɗe ƙofofin alheri sakamakon yi wa manzon Allah salati ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa salati guda goma Allah ka yi salati da taslimi da albarka ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka yarda da halifofinsa guda hudu Abubakar da Umar da Usmana da Ali ka yarda da dukkan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam mu kuma muna roƙonka Allah kai mana gafara Allah ka yi mana rahama Allah ka dube mu da rahamarka Allah ka warware mana matsalolinmu damuwar da muke ciki Allah ka kawo ƙarshenta, kuncin da muke ciki Allah ka sa i zama yalwa gare mu Allah kuma ka ba mu haƙurin daurewa wannan jarrabawar da kake bayan ka ya Allah Allah ka sa mu ci wannan jarrabawar Allah kuma ka ba mu ladan wannan jarrabawar da zamu muke yi Allah maɗaukin sarki ka yi gafara ga mahaifanmu da mahaifan mahaifanmu da ƴan uwanmu da masoyanmu marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya lafiya wanda ake bi bashi ka basu abin da za su biya wanda jarin su ya karye ka dora musu wanda suka rasa aikin yi ka basu wanda suka rasa sana'ar yi Allah ka basu masu neman ilimi Allah ka basu dukkanin wanda yake da wata bukata ta alheri karama da babba Allah ka san bukatarsa Allah ka biya masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta